assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya kara wa Allah ya saka wa malan da aljanna amin Allah ya saka mana baki da ya ce tambayoyi na su ne na farko menene bambancin tsakanin al'iradatu da kuma almashi'atu na ubangiji subhanahu wata'ala idan ka ce al'irada nufi almashi'a so an gane ko? kusan duk ma'anarsu ɗaya ne domin duk inda za ka iya amfani da irada in kai amfani da mashi'a yayi duk inda za ka yi amfani da mashi'a in kai amfani da irada yayi wannan a larabci kenan kuma ƙur'ani ya yi amfani da dukkansu inna rabbaka fa'alun lima yuridu fa'alun lima yuridu hal ataka hadithu aljanud to haka nan wa ma tashawuna illa an yasha Allah inna Allah yaf'alu ma sha an gane ko to sai dai malaman tauhidi sukan ce akwai al'iradatu iradatu da al kauniyya kamar yadda akwai almashi'atu shar'iyya da almashi'atu kauniyya akwai abin da Allah ya so kuma ya nufin ya nufi a yi a shari'ance shine ayyukan da'a abin da duk in kai Allah yana so kuma yana ba da lada kamar sallah an gane ko kamar azumi kamar uwa uba tauhidi kamar bin iyaye kamar sadaka kamar kyautata wa makoci kamar gaskiya kamar adalci an gane ko waɗannan dukkaninsu irada ce shar'iyya mashi'a ce shar'iyya Allah ya so kuma ya ce a yi kuma an yi zai ba da lada to sannan akwai kuma al'irada alkauniya almashi'a alkauniya sata Allah baya santa shirka Allah baya santa zalunci Allah baya so وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي to amma tare da haka kuma ai mutane suna sata tare da haka kuma ai mutane suna shirka kuma ba dan Allah ya yadda ba za su yi ba za su yi ba shine Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura sai ce walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum ma yaftarun sai yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay' to daka in Allah bai so ba barawo ba zai sata ba in bai so ba mushriki ba zai shirka ba in bai so ba mazinaci ba zai izina ba to wannan ita ce irada mashi'a kauniya kadariya abubuwan da suke faruwa a duniya da kyawawan da munanan in Allah bai so ba za a yi ba to me yake nufi da in bai so ba abin nufi in bai ba da damar ai ba ai ba isa ai ba barawo da ya sata waye ba shi ran Allah waye ba shi hannun Allah waye ba shi hankalin da zai tuna kayan da zai sata da dabarun Allah Allah ashe da ganin damar Allah ya sata amma ba da izininsa ba mm. akwai bambanci tsakanin ganin dama da izini mm. shi da wannan ake bambance mulkin Allah da mulkin kowane mai mulki mm. duk mai mulki a duniya akwai abin da yake so kuma abin ba zai yiwu ba shi kansa abin ya fi ƙarfinsa amma shi Allah a mulkinsa ba abin da ya fi ƙarfinsa duk wani abu da kaga yana faruwa a mulkin Allah sai da ya ga dama ya yi abin ya yi wannan ita ake kira da al'irada alkauniya alkadariya haka Allah ya tsara duniya ta gudana a samu kafirai a samu muminai a samu munafukai kafiran nan ba dan sun fi karfin Allah ba ya bar su da ganin damarsa suke kafircin shi yasa ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an da ubangijinka ya ga dama mm. da duk kowa zai yi imani amma bai ga dama bane haka ya ga dama wasu daga cikin bayansa za su kafirce masa wasu daga ciki za su yi imani da shi mm. wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mm. mu'min wallahu ala kulli shay'in qadir to daka wannan ita ce al-irada al-kauniyya da al-mashi'a al-kauniyya waccan kuma al-irada shar'iyya al-mashi'a ash-shar'iyya to sai kafirai suke cakuɗa lamari sai su shirka sai su ce to ai da Allah bai ga dama ba ba za mu yi ba to shine Allah subhanahu wataala ya ce in tashkuru yardahu lakum wala yarda li ibadihi kufr wa in tashkuru yardahu lakum bai yadda bayansa si kafirci ba amma idan kuka yi godiya to shi kuma ya yadda da ai masa godiya bambancin kawai shine wancan da yaddar Allah ake yi amma ba da izininsa ba wannan kuma da izininsa da yaddarsa ake yi wannan zai bada lada tun da shi ya izini a yi wancan kuma zai yi azaba dan ba da izinin sa kai ba tare da cewa sai da sawwakawarsa da ya hore wasa sannan ka iya yin abin amma tare da haka in kai kuma zai maka azaba masu fakewa da wannan su saba wa Allah su ake kira kadariya an gane ko a jabariya wanda suke cewa dan adam duk abin da ya bayin kansa bane Allah ne ya sa shi dan adam majburun ne ala amalihi musayyarun ne ba muhayyarun ba ne shi ne Allah maɗaukin sarki yake ta musu raddiya ayoyi daban-daban sai ya ƙulun lazina ashiraku sha Allah ma ashirakana wala aba'una wala haramna min dunihi wa ma haramna min shai sai Allah ce kazalika kazzaba na min qablin hatta a ba'asana qul hal kun min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun da aka Allah subhanahu wataala bai yadda da sabo ba amma ba za a iya sabon ba kuma sai da huwa wasa. sai da lafiyar da ya baka sai da idan da ya baka sai da hannun da ya baka sai da kafar da ya baka sai da kasar da ya shimfiɗa maka kake tafiya a kanta sannan za ka iya saba masa to duk inda bai ga dama ba sai ya kwace maka waɗannan damammakin da saban ba zai yi ba to amma da ya baka kafar ya baka hannun ya baka idan ai ba kuma caye je ka saba mun ba shi yasa in kai saban zai hukunta ka dan da ya baka ba caye yi saban ba an gane ko misali kai ne aka baka sanda kawai aka ce wani ga sanda kana fita kawai sai ka maka wani sai a ce wanda ya baka sanda ne ya saka duka shi ya baka sanda kila za ka rike wani abu da ita ma'ana za ka rataya yadda kakka a jiki irin yadda fulani suke yi ko matafiya kila za ka yi kiwo da ita ƙila za ka karya ta kai makamashi shi dai ya baka sanda amma kawai da ka je kai kuma ga ayyukan sanda nan birjin na alheri da na shari sai ka je kai na shari ba za a dawo wajen wanda ya baka sanda a ce ai shi ya saka duka ba a ina ya ce kai duka da ka Allah ya ba mu ido ya ba mu hannu ya ba mu baki ya ba mu kafa ya ba mu rai ya shimfiɗa mana ƙasa sai ya ce ga ayyukan alkhairi ga na shari na alkhairi mi na shari kan sai muka tafi muna amfani da waɗannan wajen ayyukan shari ba za a jingina wa Allah shari ba ba za a ce shi ya mana izini mi ba hasali ma ba inda ya ce mi bal ma caye kar mi hade hadainahu sabila ma shakiran in ma kafura wa na najidain to da haka wannan shine bambanci kawai na abin da nake iya tunawa game da abin da ya shafi almashi'a da kuma al'irada musamman a babin aqida hmm. tambayarsa ta biyu yace menene sahihancin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya kowane yare a bisa hujjar faɗin Allah wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ayar gaskiya ce amma ba abin da fassarar ta nuna ayar take nufi ba cewa muna aiko kowane annabi da yaren mutanensa ba ana nufin yaren dukkan mutanensa ba a'a yaren mutanensa ana nufin yan garinsu yan garinsu kuma yaren da kowa zai iya koya in ya sa kansa domin annabawa Allah yakan turo su cikin kabila wanda ake koyan yarenta da sauki musamman annabawan da Allah ya ce su isar da sako ga dukkan mutane to za ka samu suna da yare amma yarensu yana da sauƙin koya da aka sauran mutanen sai su koya daga wajensu ina fata an gane da aka wannan yana daga cikin arin gizo na mutanen da ba su da rariyar tace ilimi suke yi domin duk mutumin da ya fasara wannan ayat da haka cewa annabi ya iya kowane yare to ya yi wa ayat ɗiban karan mahaukaciya shi yasa kai ma da kanka ka kawo abin da yake kalubale annabi ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa shine zaidu dan sabit cewa ya je koyi yaren yahudawa hmm. saboda annabi yahudawa suna zuwa gabansa su yi masa habaici su yi masa bakan magana baya ji shine Allah ya ce wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqul sai Allah ya ce hasbuhum jahannama yaslawnaha wa bisal masir in suka zo gaban annabi sai su gaya masa bakar magana musamman maganar da take sun san annabi baya jinta kuma maganar tana dauke da ma'anar zagi ne to shi kuma annabi baya jin yaran su sai su koma suna dariya sai su rinka cewa a da annabin Allah ne Allah ba zai bari mu zage shi ba da ya tona mana asiri to shine sai Allah ya tona asirin kuwa to shine dan annabi ya maganin wannan sai ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa kurai shine Zaidu dan Sabit mutumin Madina ne saurayi ne amma mai kaifin kwakwalwa kuma yaren Yahudawa yare ne wanda yake yana da saukin koya amma Yahudawan ruwarsa suke yi ba sa so a ji saboda akwai karin magana da masu azanci suke faɗa man alima lugata qaumin amina min makrihim duk mutumin da ya san yaren mutane to ya fi ƙarfin su cuce shi farkon cutar da mutane suke maka ya zama baka san yaren su ba to yahudawa ba sa so a koyi yaren su koye yaren suke yi in suka shigo cikin mutane ba sa yi dan kar a koya shi yasa a madina duk da sun dade a madina amma da wuya ka samu dan madina da ya iya yaren su saboda ruwarsa da suke yi a gaban ku sai su yi larabci yaran kenan a gaban ku sai su yi eh, yaran ku in suka kebe sai su yaran su ijunan in suna so su cuce ku sai su canja yare amma ba za su taba bari wani ya koya ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura zaidu dan sabit yace ka je duk yadda kai ka koyo min yaran mutanen nan duk kumbiya kumbiyar duk yadda suke boye shi ka je ka koyo hmm. zaidu yace kan wata ɗaya. a wata ruwayar a kwana goma sha bakwai a wata ruwayar kwana goma sha takwas ya ce sai da na iya duk wani lungu da sako na yaran yahudawa to inda annabi ya iya yaren ya tura wani ya koyo don ya wakilce shi kaga wannan hadisin wanda yana cin al bukhari da sauran littattafan hadisi ya karyata wannan fassarar ta takahaye da aka yi wa ayar domin ai akwai masu cewa ma a kowace al'umma akwai annabi da ka tabbas a cikin hausawa ma akwai annabi sai su ce wai ai Allah ya ce wa likulli qaumin had kowane mutane suna da annabi wa in min qaryatin wa in min ummatin illa kala fiha nadhir sai ce kowace al'umma akwai annabi da ka lalle akwai bahaushe ko ka san shi ko baka san shi ba har waka na taba ji wasu suna mun gode Allah da ya aiko bahaushe ko wanne bahaushen ko ko na wace hausar oho mm. bahaushen daura ko na kano ko na Sakwato, ko na Zariya, mm. to wannan yi wa ayar ɗiban karan mahaukaciya ne a kowace al'umma akwai annabi amma ba a kowane yare ba yanzu mu muna da yarika da yawa mm. mabambanta amma mu al'umma ɗaya ce amma yaruka da yawa to a al'umman mu gaba ɗaya muna da annabi waye annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi balarabe ne hmm. larabci yake ji amma shine annabin Hausawa shine na Kanuri shine na Fulani shine na Yarbawa shine na Inyamurai shine na Indiyawa sune na na Canawa hmm. duk waɗannan in ka haɗe su baki ɗaya sunan su umma wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida amma tare da haka waja'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum qaba'ila shu'uban wa qaba'ila lita'arafu lakan ana magana qaba'il to duk suna shiga karkashin umma ne karka ɗauka umma ma'anarta shine kabila a al'umman Najeriya haka ake cewa ko amma kuma akwai kabilin Najeriya al'umman Najeriya kowa da kowa amma kabilin Najeriya kowa da nasu da ita aya ta yi amfani ne da kalmar ƙaumu ƙaumu kuma shi ne al'umma ya qaum shi ya sama a wata ayar umma wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida ana rabbukum fa'budu ana rabbukum fattaqun da haka dai babu magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san kowane yare kuma cewa bai san kowane yare ba bai rage shi da komai ba dan kada wani ya ce kaga an rage wa annabi daraja hmm. a ina ne aka ce maka sanin kowane yare shi ne daraja dan ka san yarurruka kana da wata daraja a ina aka gaya maka haka ba inda aka faɗa maka haka Allah bai turo annaba don su san yarurrukan duniya ba ya turo su da yaran mutanen su don su samu saukin isar da sako daga nan kuma duk wanda ya iya sai ya dauka shi ma ya isar shikenan na bata an gane da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san kowane yare ba abin da ya sani shine larabci an gane ko Takadda ta ƙarshe ko ta kusa da ta ƙarshe mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. yace Allah ya kara wa malan lafiya amin ma'amin amin yace malan ya halatta ranar juma'a ana hudu ba kana yin zikiri a zuciyarka a bai halatta ba an gane ko idan ana zikiri hudu ba ba wai magana kai zikiri ba daidai da ka rinka kallon wani waje ba liman ba kuskure ne in ana hudu ba ba gabas ake kallo ba ake kallo liman da aka malamai suka ce ana iya juya wa gabas baya don a kalli liman hmm. so ake hankalinka da komai da natsuwarka ka tara su ga liman sannan ba wani zikiri da ake yi idan ana hudubar juma'a saboda wannan yana raba hankali saƙon da ake so ka samu daga wajen liman zai zama saƙon bai isa gare ka ba domin Allah bai sanya wa ɗan adam zuciya biyu ba kana sauraro da wata kuma kana yin wani abu da wata ba a yi maka haka ba hmm. وما جعل وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه shi yasa hatta addu'a in liman yana yi hatta addu'a in liman yana yi ba a daga hannu saboda daga hannun zai iya me zai iya dauke hankali so ake ka samu cikakken natsuwa ko addu'a liman yake ba a daga hannu ta ranar juma'a dai a hudu ba amma ana iya cewa amin amma ba a daga hannu sakawa da alkai tambayarsa ta gaba ya ce malam ya halatta ranar juma'a a ya ce sannan idan yaro ƙarami na yin surutu ko kuka za ka iya dakatar da shi eh amma ba da magana ba za ka dakatar da shi amma karkai magana ila za ka iya taba shi don ya shiru ila za ka iya rarrashin sa ma'ana ka dan jingina shi da jikinka dan ya shiru amma ka yi magana to in kai haka kuma ka wa kanka asara babba ka rasa ladan juma'a an gane ko abdullahi dan umar ya kasance idan ya ga mutum yana surutu ana hudu ba sai ya ɗauki tsakuwa sai ya jefe shi in ya juyo sai masa haka baya magana sai dai taɓa ka sai maka haka Alama kai shiru ba a magana tambayarsa ta gaba ya ce menene hukuncin ƙara gashi ah, hukuncin ka tara gashi kana aske gefe da gefe wannan haramun ne shi ake kira da alƙazu'u alƙazu'u an gane ko zala sallallahu alaihi wasallama ya hana ya ce ko ka aske gashinka duka ko ka bar shi duka da ka aske wani gefe ka bar wani gefe to gwanda ka tara shi da yawa duk kwalliya ce ta samari ko amma dai wannan musulunci ya halatta a iya yi ka tara gashi da yawa hmm. kana kula da shi wannan ba laifi ba ne amma ka tara don ka aske wani sashi ka bar wani sashi to wannan haramun ne kuma kamar yadda mun sha faɗa a munasaba mu ne 'yan afirka ba mu ɗauka wani abu ba ne ko da yake ko 'yan afirka masu ilimi sun san sainin ne na wani abu a turai idan ka game wannan alama ce ta ɗan neman maza da asdawun da samarinmu suke zazzabo da wando su a turai duk in kayi sainin ne kake nuna cewa kai kana neman maza ma'ana ge ne mutum amma samarinmu sai su zo nan su ta yi amma su a wajensu wata alama ce to kuma manzo Allah ya gaya mana man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda yake kwaikwayon wasu mutane to a lahira tare za a tashe su kwaikwayo ta kama ko ta aiki ko ta kudurin zuci Allah madaukin sarki ya tsare mu amin takarda ta karshe aka ce assalamu alaikum alaikum salam ana roƙon addu'a a wajen malam da sauran yan uwa akan rashin lafiyar mahaifina to ban san wanda ya faɗa ba kila ko dai wane ne Allah maɗaukin sarki ya bashi lafiya amin Allah ya sa kafara ni. Allah ya tashi sa kuma ya hore ɗawainiyar jiya ya ce yana kwanci asibiti bashi da lafiya bai san waye a kansa ba da haka muke roƙon addu'a wajen malam ok to malam kamali ne to Allah ya bashi lafiya